da alamun babu sauki a rikicin cikin gida da ya dabe jam'iyyar pdp da ke mulki a najeriya inda gwamnan da suka balle ke cewa a gudu ba ja da ba a wannan gwagwarmaya da suka kira fafutukar yan to najeriya wannan na zuwa ne yayin da yan siyasa da masu fashin baki ke ci gaba da tafa albarkacin bakin su game da makoman siyasar kasar da abdullahi janar na kungiyar tabbatar da kyakkyawan shugabanci a kasar da league of good governance na ganin akwai bukatar katun ta nutsu a wannan dambarwa musamman ma shugabannin siyasar arewa a 'yan siyasar najeriya shawar da nake son basu a kada a yaudare su a yi amfani da su domacin zaɓukan da suka shige mun ga abin da ya faru a yi amfani da sarakuna a yi amfani da malamai addini aka zo aka jefa ƙasar na cikin halin da ake ciki yanzu saboda yanzu mutane ya kamata su harkanta gwamnan jihar adama mutanen yako da ke cikin gwamnan da suka ballen suka yi kuma amsa gayyatar liyafin cin abinci da fatar shugaban kasa ta shirya wa yan pdp a ƙarshen mako ya ce sun shirya tsab na tarbar duk wani karen farautar da ka iya tunkaransu to in an karnukan farauta in ka zan kai kuma kai kura ne fa karnuka da turansa zai kama kuraye mu ma muna eh, mu ba ɗauki wannan aiki ai gaskiya kam ai ba aikin wasa bane kafin kuma ka bude bakin ka kace sai kai sai sai an yi maka gaskiya kam ai kai ba kai shiri yaya waɗannan za su zauna suna lalata PDP a ƙasar nan kamata a ci an bar su shi ko Alhaji Baba Suleiman Jada da yake wa lakabi da Baba Jada na ganin matakin rufe sakatariyar sabon PDP a matsayin abin da bai dace ba yanzu da yake wai za a kwace mutane eh, sauka mulkin su da sauransu ko kuwa police su kama su taba ganin ko shugaban kasar nan president da zai ce wa mutane siyasa ne waje haka mutane don sun faɗi rayu an taɓa haka ai jama'a ne jama'a ne party ko ko haka ba amma kaji ba man gaci wai um, waɗanda suka balle nan uh, sabon pdp eh, eh, eh, ya kamata a caje su sojan gona police da waye da su musu mai inda ba manga ciyama president ne kana tsammanin me za a je kasan ai sai a kashe kowa duk sun kanshi da mulki to a nan wani kira ake wa yan siyasar Najeriya dangane da a ceto Najeriya madalla farko dai yanda suka yanzu su wadanda suka ce wa sabuwar pdp allah ya sa suna nufin wannan abu tsakanin su da allah da gaskiya in suna nufi da gaskiya tsakanin su da allah da gaskiya ba sun kai ba to za a suna jira. To sai dai kuma ga magoya bayan bangaren ba manga takura irin su Mr. Hindu Livinus na ganin wayon a ci ne ke sake koran kare a gindin ya. To inda an duba ko su governors din ma da suna eh, kai masa hare-hare inda an duba su ma da kansu su emperors ne ma on their own at their own constituent uh, eh, states. So inda kan duba so yanzu abun da za a ce musu is that tun politics is about interest sai su dan uh, su dan yi a duba abun da ina ciki but ni mun gan kaman shi bamanga ina kawo a new direction mun san dai duka wani abun da kan duba kuma yadda su gwamnani din duka suka zo daga bangare diya daga arewa ya sa abun din yanzu ya yi kaman cewa arewa versus kudu ne shine abun da za a duba in dai akwai yadda za su iya reaching out amma a gaskiya dai ina gan kaman su gwamnani suna kansu ne ina gan jama'a talakoyin Najeriya ba sa tare da su. Yanzu dai, an zura ido a gaida wani dambarwa za ta kaya yayin da jam'in adawa ke kara samun ta goma shi da sabbin 'ya'ya. Ibrahima zo. sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.